To eh, Grace ina jin tun yawan bamu ɗanɗana abin da zamu fuskanta idan Papa Roma ya shigo nan Washington gobe Allah ya kai mu dangane da harkan sufuri. Ah, kamar da ke sani akasarin mutanen ofishin nan duk yau sun makara zuwa ofis saboda matsalar da aka samu ta jirgi ah, hanya. Duk da cewa matsalar ta kanikan cici amma ah, an yi kwanaki ana jan kunnen mutane cewa za a fuskanci wato cikas da cunkoso sosai na abubuwan hawa a nan cikin washington a sanadin wannan ziyara wacce kamar yadda kika sani shine karo na uku da papa roma zai taba zuwa cikin washington hanyar ji da ruwa ta saboda haka mutane sun dauke wannan abin da da gaske kuma ba wai mutanen washington muke magana mutane magana mutanen kasashen duniya da suka shigo saboda haka garin da zai coshe shi yasa ake jan kunnen mutane ta hanya biyu na farko kada ka hawo mota kada kuma ka zo ka kai kokarin ka shigo eh, cikin DC saboda na farko za a toshe dukkan hanyoyi masu yawa a cikin mm. birnin Washington daman kin san neman wurin ajiye mota eh, a eh. Washington ko ba komai ba karamin shi ke gargadin ma ba in ba dai zama dole kar ma ka zo ana ma gargaɗi mutane ma har roƙon gwamnati suke cewa kin sa akwai wata aƙida ta cewa in kana iya in ana akwai wasu ayyuka da zaka iya abin ka daga gida mm. kamar in na kwamfuta ne ko wani na waya ne ko mm. na magana ne ko na rubuce rubuce ne ana cewa ana karfafa mutane idan aikin ka ba dole ne sai ka shigo cikin Washington ba to ka zauna cikin gidanka daga gobe talata har ranar alhamis da mm. papuroma yake cikin garin nan kuma abin da yake samun ma'anan shi zai zo ya samu new york shi zai zo ya samu philadelphia idan ba je saboda haka um, hanyar sufuri hanyar parking hotel hotel da kuma aikin gwamnati su ne abubuwan da wannan tafiyar uh, wannan ziyara ta papuroma ta fi amma sufuri shi kan shi tafiya a ƙasa ma mm. sai sai an yi da gaske don akwai mutanen ƙasashe da yawa manta da garuruwa paparoma to ba karamar ɗauka ake mashi ba a amurka saboda haka mutane da yawa suna son ko ma su zo cikin garin da yake ba lalle sai sun gashi ko sun taba shi ba ma saboda haka ba amma ce an yi da su yawa eh. a ce da an yi da su da abin tarihi ne a wurin su yawa to mun gode za mu ci gaba da eh, kawo mu masu sauraro bayani ba bayanai akan abin da muka je muka gani kwarai da gaske to na gode to mun gode kwarai da gaske